bal humul yawma mustaslimun kawai dai su a yau masu juyawa ne ga lamarin Allah cikin ƙasƙanci sashensu baya taimakon sashi saboda gazawa da ƙarancin dabararsu.